Farmaki da samame cikin dare da hukumar tsaro ta farin kaya ta kai wa manyan alkalan shari'a ko joji-joji a bisa zargin su da cin hanci da rashawa shi ne ya sa majalisar wakilan Najeriya ta kafa kwamitin mutum goma sha ɗaya. Honorable Garba Datti Muhammad shi ne shugaban kwamitin. Wannan karamar kwamiti ko kwamitin wucin gadi da aka kafa a za ta binciko ne dalilin wannan shin ko ita hukumar DSS tana da hurumin da za ta yi wannan koko ba ta da shi to duka a tsarin da muka yi za mu gayyaci kowa da kowa tun daga ministan shari'a watan antony general na ƙasa zuwa director general na dss zuwa ga su alƙalan da aka je aka yi a gidansu sannan za mu gayyaci wasu ƙungiyoyi kamar irin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rasha wanda shugaban ƙasa ya kafa ƙungiyar national human rights commission za mu gayyaci kamar nba wata nigerian bar association ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa za mu gayyaci hukumar njc mai kula da hukunta alƙalai har da hukumar efcc ta yaƙi da cin hanci da rasha hukumar icpc hukumar code of conduct biru da sauransu duka za mu gayyace su. Wannan mataki da majalisa ta ɗauka ya sa wasu 'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa nuna goyon bayansu akan aikin da kwamitin zai yi. Barista Raf Agama lauya ne mai zaman kansa a Abuja kuma ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa. All the actions taken by the Department of State Security Service vis-a-vis that of the NBA as it stands in their latest outburst, let me use that word, is wrong. Raf Agama ya ce duk matakin da hukumar tsaro ta ɗauka akan manyan alƙalan ba daidai ba ne, to ko menene daidai? Raf Agama ya ƙara da cewa. By the provision of the Constitution, ngc has the power to regulate the operation of the judiciary, the appointment, the removal, the punishment, for any complaint in maybe by way of misconduct against the judicial officers. That is the function of the NJC. Hukumar kula da ayyukan alkalan kotuna ita ce kadai ke da hurumin daukan wani mataki na horo ko akasin haka akan alkalai a wannan ƙasa. Shi ma barista Gabriel Ashi ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa. Doka ta sha tara ta da tamanin da shida ta raba nso wuri uku da dia da nia da sss sss da doka ta ce sai tsaron kasa kuma shugaban kasa ko majalisar kasa tana iya ƙara musu aiki da za amma ta ɓangaren internal security that is to say abin da ya shafi tsaron kasa a wani zama da majalisar wakilai ta yi ne ɗan majalisa Kingsley Chinda ya koka a kan farmakin da hukumar tsaro ta farin kaya ta kai wa wannan manyan alkalan cikin dare abin da yasa aka kafa wannan kwamitin kuma aka ba shi wa'adin makonni shida ya yi bincike a kan al'amarin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.